da 2023 shi kuma alhaji mai kano zara dan jam'iyyar apc wanda kuma ya bayyana cewa tinubu ba zai goyi bayan sabunta rajistar dan jam'iyya ba saboda ya ga cewa bukatunsa ba za su biya ba ya fi son a tsaya daga kauri sai gwiwa sai dai kuma wasu makwasantan bola ahmad tinubu na cewa ba a fahimce shi ne. kuma babu yadda sabuwar rajistar za ta shafi karfin da yake da shi a jam'iyyar alhaji ibrahim masari jigo ne a jam'iyyar apc a kasar nan wanda ya ce abin da yake magana shi ne. da an inganta katin da ake da shi a baya wanda aka samar ta yanar gizo sai a ɗora a kai ba wai a sake yin wani ba to amma kuma suna cewa akwai tsohon alkawarin da kusoshin jam'iyyar sila na cewa ciyar kudu maso yammacin najeriya za ta fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2023 sai dai shugabannin jam'iyyar a yanzu sun ce har yanzu ba su fara magana takara ba balantana karɓa karɓa tsohon ministan sufurin jiragen sama femi fani kayode ya gana shugaban riko na jam'iyyar apc kana gwamnan jihar yobe mai malabu ne da kuma gwamnan jihar kogi yahaya bello fani ya bayyana dalilansa na ganawar da jugogin biyu a jam'iyya mai mulki ta apc biyo bayan cece kucin da al'umma ke yi game da ganawar kayode ya bayyana cewar ya zama dole daukacin al'ummar najeriya su ajiye bambance-bambancen da ke tsakanin su gani yadda kasar ta ɗauki hanyar kaiwa ga ba sasa amma kuma jama'a da dama sun bayyana ganawar a matsayin wani shiri na barin jam'iyyar shi ta pdp zuwa jam'iyya mai mulki ta apc to sai dai kuma tsohon ministan ya rubuta a shafin na twitter cewa ya gana da jigogin jam'iyyar apc guda biyu ne inda suka tattauna muhimman abubuwa da dama da suka shafi ci gaban kasa da kuma siyasar da ake ciki tare da za a samu fita a halin yanzu kazalika femi panikayode ya kara da cewa lokaci yayi da za mu ajiye dukkanin bambance-bambancen da ke tsakaninmu kuma mu watsar da duk rabe-raben kasa wanda ke haddasa yakin basasa Masu kallon kallonmu da barkan mu da warhaka, barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. Shiri na 24 a wannan shekara ta 2021 da muke ciki. Bayan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya soya shugabannin rundunonin tsaron Najeriya, inda tuni waɗanda aka sauya aka fara ganin kamun ludayinsu musamman a ɓangarorin da suke wuraren aiki. rahusanni sun tabbatar da cewa dai wasu al'ummar Najeriya a yanda suke bayyanawa. sun fara ganin sauyi akan sabbin shugabannin rundunonin tsaron najeriya da aka naɗa ɗan majalisar dattawa da ke wakiltar borno sanata ali ingile shine shugaban kwamitin harkokin sojoji na sojan ƙasa da ke majalisar dattawa ya kuma tabbatar da cewa dai har yanzu suna bibiya wajen ganin an sun sauke nauyin da ke wuyansu da ganin an biya dukkanin sojoji haƙoƙinsu tare kuma da samar da wasu sabbin kayayyakin aiki domin tabbatar da tsaron rayuka da kuma dukiyoyin al'umman najeriya na baya yawa kuma har yanzu muna bin muna wato ministry ko kuma ah, abinan da yake kamar ministry of finance don a basu kudaden su a lokacin da ya dace mu mun gama namu abinda ya rage shi ne musa ido kuma muna yi wato oversight wanda kuma za mu dinga yi kuma muna yi muna magana ana ji ana gawon gyara to abinda ya rage dai yanzu kuma su jami'an sababbin jami'an eh, shugabannin jami'an tsaron su haɗa kai don gaskiya rashin haɗin kai shi yake kawo cin baya a cikin nasarorin da za su iya samu muna fatan dai a wannan lokacin za a tashi haikan kamar yadda shi shugaban kasa ya riga ya dora niyya kuma muna fatan mu kuma wato eh, yan kasa za su ba da haɗin kai don ba a cin gari sai da ɗan gari to idan ba ba su cikakken haɗin kai bisa ga bayani da abubuwan da yake tafiya ba to nasarar zai wahala musamman ma da ana yaki ba wai da wanda ake ganin su gar da gar a cikin yunifom ba ne wayannan mutane za su yasa shiga cikin jama'a su suma mai su su bata to sai ana ba su bayanin sirri wanda zai sa su samu nasara a cikin abin da suke dan majalisar dattawa sanata ali indume kenan a yayin da yake yi wa manema labarai karin bayani dangane da irin matakan da suke ɗauka wajen ganin an biya sojoji su. to a bangare guda kuma a yayin da sanata ali indime ke kokarin ganin an biya sojoji haƙƙinsu rahotanni sun tabbatar da cewa dai tuni shugaban ƙasa muhammadu buhari ya miƙa sunayen tsaffin shugabannin rundunonin tsaron najeriya zuwa ga majalisar dattawa domin tantance su da kuma amincewa a matsayin jakadun da za a naɗa na najeriya a ƙasashen ƙetare lamarin da tuni ya janyo cece kuce a bakunan wasu al'ummar najeriya sai dai kuma masu sharhi akan al'amuran yau da kullum irin su kwamar salihu mahmud ɗan tata ya ce babu wani aibu don shugaban kasa muhammadu buhari ya mika waɗannan sunaye ya kuma tabbatar da cewa shugaban kasa muhammadu buhari na da hurumin haka musamman idan ya ga cewa ya ji daɗin aiki da su a lokacin da suke kan ayyukansu to in shugaban kasa ya gan sun masa aiki yadda ya kamata ya zo ya ce ku zo ku ci moriyan aikin ai ba wata laifi ba ne don hakan wannan cece kucin cewa kotun hukunta mutane na duniya wanda ke netherlands wanda ake kira international criminal court saboda shi ne ya sa an ka zo su dukansu a zuwa abin nan su a su abin nan banda abin laki a gaya mani fada da ta'adanci daga nan ne su burata yadda su ya masha sadiku oloni sarki da sauran sun kai laifuka yan najeriya fa mu daina siyasa da kowanne wa'annan mutanen mun ta cece ku a cire su a yau an cire su shugaban kasan ya ji daɗin aikin su akwai wasu labaran sirrin da ake ba shugaban kasa wanda mu ba ma gani don hakan idan an ka dau matakai mu dinga yabawa kada mu je da abin da sadauna ya taba faɗan cewa ba ka iyawa ba a yabawa ba ka gamawa ya nuna cewa sun kyautata makasa da kuma shi shugaban kasa ya sa ya zo ya ba su wannan non kariya ambasada ni ina ma fatan a kai su kasashe waɗanda za su mana aiki sosai saboda buratai namiji ne ya mashar sadiq namiji ne sake namiji ne ibom ibas namiji ne don haka duk maganan wai cewa don su samu immunity kada je? to idan ita kotun duniya za ta tuhume mutane su zo su fara dokan ire su son da igboho masu cewa 'yan fulani da 'yan hausa ba su su shiga wayannan wurare ba idan kotun duniya za ta nuna mana cewa suna yi bisa ga gaskiya ne a je a dauki nnamdi kano wanda ke sa ana cin mutuncin fulani da 'yan hausawa duk wanda ya shiga babban mota in zai ce zai je inugu umayya ko ina za a ce wai dan ta'adda ne ko kuma eh, bafulata ne wanda yake kashe mutane ne don hakan inda ya kamata mu mutane mu da martani kenan ita kotun duniya international criminal justice court wanda ke a the hague netherlands idan dai za su yi da gaske su zo su dau me ake kira ire ire su Nnamdi Kano da ire-iren su Sunday Igbo wanda ya je kona gidan sarkin Fulani ya kona rugagaki da kuma waɗanda suke nan suke cimma 'yan Fulani mutunci a kasashen inyamurai da sauran abubuwan abubuwan don haka wannan malam saminu ni ina goyon bayansa a dari bisa ga dari kwamarat mahmud salihu dan tata kenan a yayin da yake tsokaci dangane da tsaffin shugabannin rundunonin tsaron najeriya wanda shugaban kasa muhammadu buhari ya mika sunayensu ga majalisar dattawa domin neman amincewarsu a matsayin jakadun najeriya a wasu kasashen ƙetare to daga batun tsaffin shugabannin rundunonin tsaron najeriya sai kuma batun tsaro wanda har yanzu ciwa al'ummar Najeriya musamman talakawan da suka kawo wannan gwamnati to a ƙwarya. Wannan gwamnati ta jam'iyyar APC da ta yi yakin gangamin zaɓenta a shekara ta 2015 akan batun matsalar rashin tsaro. Haka a shekara ta 2019 ma dai cikin yakin gangamin zaɓenta ta haɗa da matsalar rashin tsaro da aka fuskanta a shekarun baya inda ta yi alkawarin cewa da zaran ta sake ɗarewa mulki komai zai daidai. Muhammad Ibrahim Gamawa mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum ya ci gaba da yi mana bayani dangane da irin tasku da talakawan Najeriya ke fuskanta da kuma irin alkawuran da gwamnati ta yi wa talakawan Najeriya wajen ganin ta share musu hawaye. Wannan masifa ce fitina ce da kuma wato wani sabon salo na rashin kwanciyar hankali a arewacin Najeriya wanda yake ya kamata a gano bakin zarantun da daɗewa. musamman ma ji da cewa gwamnati ce wanda ta yi ikirarin kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma walwala a ƙasa kafin a zaɓe ta sannan kuma ta yi amfani da rashin kwanciyar hankalin da ake da shi shekaru shida da suka gabata wajen kawo kanta wa jama'a sannan jama'a suka aminta jama'a suka yarda jama'a suka kaɗa mata ƙuri'a sannan sai yanzu ta kasa kasau wannan abin kunya ne wannan abin a yi allah wadai da shi ne wannan kuma abu ne wanda talakawa za su koma ga allah su ci gaba da addu'a kawai shi ne maganin wannan abu to dama kasuwanci ne mana wannan ya nuna cewa inda biliyan goma a hannun talakawa a cikin wata guda to ya nuna cewa su wannan kasuwancin nasu na sigar garkuwa da mutane a ba su fansan rayukan jama'a don kasu kashe su zai iya ba su biliyan ɗaya to ka kenan mutum kawai ya damke mutum ya ajiye shi ba ma yana ba shi abincin da ya kamata bane ba kuma yana ajiye mutumin na inda ya dace bane wannan abin da su wa'anda aka yi garfa da su suka fito din shi suke faɗa to saboda haka sannan kuma a wata guda ya samu wajen biliyan goma amin biliyan daya to kaga wannan sana'a ce wanda da wuya a batta zai zama kaman fashi da makami zai zama kaman cin amanan kasa zai zama kamar cin hanci da rashawa wanda yake da wuya a daina shi to amma yanzu ya rage ga ita gwamnatin shin za ta bar sana'an ta ci gaba da karfafa ta ci gaba da karfafa ta hanyar nuna halin ko oho ko kuma za ta dakule wannan abin tun kafin wannan aikin garkuwa da mutane ya zama sana'a mai ta zama sana'a mai zaman kanta wanda yake za ta amfani su masu yi din za ta amfani jami'an tsaro su ma a yaga musu nasu in an samu don kada su yi a don kada su je su dakile wannan abu to in dai wannan abun aka bar shi ya ci gaba da zama haka to zai zama sana'a ce wanda sai dai kawai mu koyi zama da ita amma ba za mu iya hana ta ba domin yadda alkalman suka nuna tana ƙara haɓaka ne ita wannan sana'a sannan kuma tana amfanin waɗanda suke yinta da kuma waɗanda suke rufawa masu ta asiri da kuma waɗanda suke duban gefe in masu ta suna yi Muhammad Ibrahim Gamawa kenan mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a yayin da muke tattaunawa da shi. har yanzu muna nan akan batun matsalar rashin tsaro da ake fuskanta wanda shirin turbar dimokuraɗiyya da kuma gidan rediyo da talabijin na libati da ke nan babban birnin tarayya abuja kai haddana kaduna ba za su gajiya ba wajen tattaunawa akan wannan matsala kasancewar ita ce take ciwa talakawan najeriya to a ƙwarya to a akan haka ne ma dai muka tuntuɓi ɗaya mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma masanin harkokin tsaro mai suna kamar ali waziri wanda ya tabbatar mana da cewa duk da cewa an sauya sabbin shugabannin rundunonin tsaron najeriya ba za ta sauya zani ba musamman a bangaren matsalar rashin tsaro sai dole sabbin shugabannin rundunonin tsaron najeriya da aka sauya sun yi amfani da talakawan da ke cikin daji da kuma bayanan sirri ya tabbatar tabbatar da cewa ta hakan ne kadai za su iya samun nasara amma kuma idan ba su yi amfani da wannan shawara da ya ba su ba to har yanzu najeriya tana nan a gidan jiya gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad el rufa'i yana ɗaya daga cikin gwamnonin da ke arewacin najeriya suka fito karara suka bayyana cewa ba su ba sulhu da waɗannan 'yan bindigan gwamnan kuma ya tabbatar da cewa a tsakaninsa da waɗannan 'yan bindiga shine ɗaukan matakan da suka dace wannan kalamai na gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad el rufa'i sun janyo cece kuce a bakunan wasu al'umman najeriya inda a wani bangare wasu ke nuna goyon bayan su ga gwamnan jihar na kaduna a wani bangarori kuma wasu ke nuna rashin gamsuwarsu akan irin kalaman da gwamnan jihar kaduna ya yi a cikin shirinmu wanda ake kira ya labari duniya da gidan rediyon liberty da ke abuja ke gabatarwa wani mai kiran waya ya kira waya inda yake nuna goyon bayansa akan gwamnan jihar kaduna malam Nasiru ahmad ɗaya rufa'i da kuma irin matakan da ya ƙudiri aniyan ɗauka akan waɗannan 'yan bindiga to gaskiya lamari ma na zai bai ubangiji Allah ubangiji ya mashi albarka kuma mu tsakani da Allah tana talakawan wannan yankin da aka kwace mana dukiya aka koro mu daga garuruwan mu daga karkaran mu suka hana mu noma suka hana mu zanna garin inda aka yi kakan kakanka to ma na zai bai tsakani da Allah duk inda ake samun mutum wani zai magana ta Allah to ya kai yau a waye gari a ce gwamna shugaban jiha ko ya zana da dan ta'adda ya ce wai dan ta'adda wai ya hakuri shin ci dan ta'addan nan shin wani abu ne wanda aka dauka mashi a wannan yankin wanda aka hana hana shi ko ko mu talaka wanda aka kwace mana dukiya muke noma muke kiwo suka hana mu ko kuma wani mai ne ake tsoro a cikin gidajen waɗanda su suke yin wannan ta'addancin kaga mu ba mu ga dalilin da za a wayi gari a ce shugaba wanda yake wanda ya rantsuwa da alkur'ani cewa ya zanna dan ta'adda wai yana ba shi hakuri wai ya yi hakuri to tsakani na da Allah ko ni kai na aka tabbatar da ni dan ta'adda ne na goyi bayan ni a kashe ni saboda menene idan na hana al'umma sama ga dubu ɗari zana lafiya to ai ba ban ga amfanin a ce ni na rai to ya kamata gwamnatin mu su tashi su haɗa kai da gwamnan Kaduna dan Allah dan Annabi su tafi mana arewacin Najeriya tashi lafiya na gode. Ya kamar yin rufa idan da ake magana cewa ba a su da nan ba abin da za duba shi ne yan ta'atan tun da an san da suke ba sai a je a yaƙe su ta tabbatar an yaƙe su amma tun da yakin nasu ya gagara kuma ga halin da ake ciki ko yaushe a shiga nan a ce a ce an ta'addanci an kasa mutane to gaskiya nake ganin sun ya fi alkhairi domin ne domin wannan rayuwar da ake ciki gaskiya abu ya zama la'ola wala ko sai ta ga nan ya karsu su an rasa ma yadda ma za a shawo kan al'amarin da ka nan da za a yi din a samu zaman lafiya to da ai a yi shigan mu samu zaman lafiya ta kan nan kuma abin yana dawo mu makaranta mu da ita ta daya daga cikin masu kiran waya kenan a shirin ya labari duniya wanda gidan rediyo da talabijin na libati ke gudanarwa da ke abuja dangane da irin matakan da gwamnan jihar kaduna malam nasiru fai ya ƙudiri aniyan ɗauka akan 'yan bindiga yanzu kuma sai wasikar nan ta malam tinau tare da ashiru sani bazanga malam tinau ya ce kifi na ganin ka eh kifi na ganin ka mana mai jar koma ta ina za ka ɓace a cikin ruwa ka tuna zaren da kasa shi zai tona al'amarin nan zancen da muke mun dai gano akwai sauran rina a kaba kuma ga alamu ɓoyon kuciyan da ake abin ba zai mana kyau ba musamman yankin manoma makiyaya al'amuran ƙalubale ne ku a wurinku ai ita duniya tun asali kowa ya santa duniyan nan susa jaki ce to ku ta ina kuka fara wancan baƙin algungumin kuma ja'iri a wajen dangi wanda shi ba abin da ya aje banda munahinci sai ƙarya da zagin manyan jama'a shugabanninsa bai ɗauke su a bakin komai ba tun lokacin da tsohon ƙarfe ko tsohon kwano yake karaga a ƙarƙashin duwatsu ya ba shi dama kuma ya riƙe wanda lokacin shine kakakin surutai batsa-batsa a gare shi ya kuma yi iya ƙoƙarinsa don ya ga ya ɓata mutanen nan waɗanda su ne suka san mulkin su ne suka jawo shi su ne suka kawo rubabban ƙaya, wanda kuma su suka ce rubabban gwaza ita ce a kan karaga suka ba da dama aka baiwa tsohon kwano amma shi babu irin munafince-munafince da ƙiyayya da gulmace-gulmacen da bai nuna ba har ma dai sai da ya kai aka bashi irin ɗan jambiran nan shi ma ya riƙe a ƙarƙashin duwatsu ya koma ya samu babban tagomashi wai ya zama tsuntsu shi zai riƙa kulawa da duk masu tashi in dai har yana da fafike to zancen nan fa ya ɗibi kuɗi ya ɗiba ya kwasa ya ɓoye ya samu ya tara da su ne ma ya rinka ɓata iyayen gidanmu waɗanda suka fito yankin manoma makiyayan nan kai wai al'amarin ba ku fahimta ba ga wani abu kan matar sarki da da ido wallahi da ta gani in ji malam to malam ya ce ina dalilin da kai da aka baiwa zaman gyaran nan kai da tijo ga ka ka riƙe babban biro kuma dama kai na hannun dama ne a wajen kyakkyawan tsafta yanzu kuma ciyawa kyaran tana hannunka amma kuma kana neman ka bi ta ka ɓata tun da gashi nan wai hada kai ake zuwa a yi ziyara a haɗa kai a karɓi wancan mummunan ƙwaran wanda bayi da nihin alkhairi to ka sani idan kuka bari kuka ɗauko ɗan mage har kuka goya a doron bayan ku zai yakushe ku kuma wata ran sai kun koka mutane dai sun gane yanzu masu jiran su ji an kawo shi su su fice su koma wajen rubabban gwaza sun fi yawa kuma masu ƙarfi masu riƙe da babban damansu amma kusa ne in ji malam tano ya ce shawara ba ɗaukan jinka ba ne taimake ni in taimake ka taimake ke ni kenan kuma zancen nan ba na karya ba ne amma wanda ya yarda ya ce wai shi ɗan shi ba zai kuka ba to ya jira shi sai ya yi masa jimalan tanau saura kiris jifan yara za a yi kuskure matukar maganar sharan tsafta da ciyawa kyara ya ci gaba a haka